jama'a an shiga cikin wani irin hali wanda Allah madaukakin sarki ya ba su dukiya su yi abin da Allah ya ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka faqu raqaba yan tabayi aw it'amun fi yawmin masgaba to yanzu akwai wani sauti da aka fitar na wata mata da kuma na wani bidiyo cewa akwai waɗanda yanayi ya kai saboda kuncin rayuwa mata ne wasu da aurensu wallahi a wasu guraren sai idan sun ba da kansu suke iya samun abin da za su ci wasu suna mamaki suna ganin abin kamar ba zai yi ba mu da dama muna harkoki ma'ana mu'amaloli da mutane wurin su kawo mana matsaloli irin nasu wallahi malam mun san abin yana faruwa amma a babin amana a kowanne in sun faɗa maka halin da ka suke ciki in kana da abin da za ka yi sai dai ka yi musu baka zuwa ka tona mai Na ba me yasa ba ba sun zama karuwai don dai su ci abinci mata sun zama mazinata don su ci abinci kana auren namiji bai da abin da zai baka masu kuɗin da su suke tafiyan matan talakawa suna wulakanta su suna amfani da su su ba su dan abin da za su je su sai ma ‘ya'yansu abinci wannan wace irin masifa ce mancan aure da aurenki namiji uku hudu zai je amfani da ke don ki je ki ciyar da ai wannan wani irin bala'i ne ya za a yi kasan ta zauna lafiya ya za a yi mu ga daidai shugabanni ko ina kun tattare ko ina kun hana motsi kun hana talaka motsi an ta rabo da an hana talaka. to shi kuma yanayi na rayuwa yana iya sa mace duk kirkinta duk imaninta ta canza idan kana so ka gane haka tafi riyadu salihin hadisin in talaka salatatun nafar mimman kana qablakum mutane guda ukun nan da annabi ya ba da labari hatta awahumul mabitu lokacin bacci da i fadakalul gara da suka shiga kogo ba dutse ya zo ya rufe su ba da suka tashi suka gaba hanyar da za su fita ai kowa ya ce ba yadda za a yi mafita daga nan sai dai idan kowa yana da aikin da i mai kyau in roƙi Allah da shi kun ga ɗaya ya yi tawassuli da aikin da ya yi ta fuskar yawa iyayensa biyayya ko to na tsakiyan cewa ya Allah ka sani akwai wata 'yar amina ina son tafiye da yadda mazaje suke son mata na neme ta na neme ta na neme ta ina so ta ba da ta in yi amfani da ita ya ce sai ta ƙi ya ce hatta alammar biha sanatun minisini sai da aka shiga shekara na fatara da talauci da babu ya ce faja'at ne sai ga ta zo min da kanta ala an tukalliya baini wa baina nafsiha yanzu saboda matsatsi na rayuwa ta yadda za ta ba da kanta ga mutumin da yana neman ta ta kowane hali ta ki ba shi haɗin kai ya ce na ɗauki kuɗi na bata don in yi amfani da ita don ka gane yanayi ne da matsatsi na rayuwa ya tura ta har lokacin da ya shirin zai faɗa mata sai da take masa ya abdullahi ittaqillah wala tafuddal khatama illa bi haqqi tace ka ji tsoron Allah kar ka buɗe zobe in ba da haƙƙin shi ba wannan yake nuna maka cewa matsatsi yanayi na rayuwa yana iya sawa mace ko mutu ne kirki ce wallahi tana iya samun kanta a inda ba ta da option sai dai ta ba da kanta kawai to wallahi wannan yanayin yanzu an an yi me ina zai sa ka mutuwa ake so yayi ai da kawai tattara talaka kuka kuka sa masa wuta shine kawai sai ku mulki kanku da kanku abin ya wuce misali ya wuce hankali ya wuce duk tunanin mai tunani in dai mutum na Allah ne yana tare da ubangiji wallahi ya san abin da yake ya san abin nan ba Allah ne ya jefo shi ba wallahi tallahi shugabannin mu ne kasar da ba ma musulunci ga su suna jin daɗin rayuwarsu bare mu da musulmai ne Allah yana son musulunci kalma ɗan ɗaya dalilin ta Allah ba abin da Allah bai sauka mu kasar mu Najeriya ya ba mu ruwa ya ba mu kasar noma ya ba mu jama'a ya ba mu auratayya ya ba mu ilimi me ake so Allah ya mana amma duka shugabannin mu sun zo sun tare sun hana sun mai da hankali su kwata mamu yancin mu da rayuwar duk inda wani wanda zai taimake mu ya dan motsa sai an tallafe shi ya an kare shi abin da ake so Allah ya yi mana ƙasar mu Najeriya duk abin da ake so Allah ya mana ƙasar mu Najeriya inda ma ba su yarda da Allah ba Allah ya ba su da halin su ya ba su abin da suke so amma mu dukkan mu Allah haɗa mu da azzalumin shugabanni ba sa tunanin yau wannan dan adam ya kwana cikin masifa kawai daɗin da suke ji gani suke kowa ma ji ke yi mutum ba zai kwanta gidan shi ba yayi bacci yin wata ishe shi ga yunwa ga gudu mutum yana ta gudu cikin daji bai san yadda iyalan shi suke ba to shi sa kiran da muka yi jiya alade shehu guba a bauchi ta kudu da aka ce ya siyo buhun shinkafa sama da dubu biyar ya raba ma mutane malam ahmad tijjani yusuf guruntun shi malamin addini ne ya fito da buhun shinkafa wajen dubu ya raba to malamai a duk tsoron Allah duk wanda ya kwanta akan kaya to ya fito da kaya a taimaki mutane ko kuwa sannan muna kira ga 'yan siyasa irin abin da alhaji shehu buba yi yanzu a yankin nan adadin sanatocin da ake da shi ko baka siyo buhu dubu biyar ba ka kwatanta wani ya siyo buhu dubu biyu wani dubu uku wallahi za a taimaki mutane za a yi me za a rage ainihin wato zafi a halin da ake ciki mu da muke rayuwa irin tudun wada mun san irin ƙalubalen da ake da shi kuma wallahi ba za ka gane tashin hankalin ba sai ga mutumin da yake da kananan yara yanzu lokacin da yara na hassan da ne suke ƙanana kafin a yaye su da bayan an yaye su ka duba a gani fa yaro ga abin da za a haɗa shayi ga komai ya tashi sanda yake bukata ya jira a dafa ruwan zafi a bashi amma wallahi wani lokaci sai dai hakura a sa a ruwan sanyi a kada a basu dan ba za su jira ba to yanzu dan Allah ya kake tunani ga uwar da ta tashi da safe tana da irin wa'annan yaran babu abin da za ta ci gashi suna mata kuka babu abin da za ta yi na san a social media kun ga bidiyon wata baiwar Allah da fita take yi baban ya mutu ta je ta nemo ma yaran abin da za su ci mai mashin ikare ta ta dawo tana kwance ba ta iya fita yaran in ka kalle su kowanne daga jiki za ka ga alamar yunwa nan ta riga ta bayyana a jikin kowanne daga ciki da haka da Allah wanda da Allah ya ara masa dama da 'yan siyasa da malaman addini ai koyi da a malam Yusuf Guruntum da wanda ya tara kaya da Allah a fito da kayan nan a taimaki mutane an shiga cikin wa ma adraka mal aqaba fa qura qaba aw ta min fiye zai masu gaba to wannan shine ɗaya daga cikin sakonnin da ragowar babu lokaci da zan isar da su bari mai kokari mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi wani ke cewa malam me hukuncin mutumin da zai tafi kasuwar kauye a halin da ake ciki na an hana karban wasu kuɗaɗe sai ya tafi da wasu kayayyaki da misali kayan da ake sayarwa ɗari bakwai a cikin gari sai ya je kasuwar kauye yana sayar musu dubu ɗaya amma ya karbi tsohon kuɗi ya halatta saboda ai kaya ne da kuɗi mun faɗa kayan ka fa duk yanda ka ga dama za ka sai da shi da kuɗi ko dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari biyar ko ɗari bakwai ko tsofaffin kuɗi ko sababbin kuɗi saboda ka babu wata hujja da za a ce haramun ne tsofaffin kuɗi dubu ɗaya sababbi kuma ɗari bakwai me matsalan a ciki me matsalan me sabo ya samu sauki me tsoho kuma ya samu tsada kuma kaya ne ba kuɗi da kuɗi ba ne saboda haka shi ya san me yasa ya haka kila sai ya ja bilahi sai ya aje kuɗin sa a CBN sun yi wata uku kafin a bashi to amma duk da nan ba shi wani tunda ba kuɗi da kuɗi bane riba bare shiga ciki ba kaya ne da kuɗi ba dama ka zo ka shiga kasuwar mu ka ce wai dole yan kasuwa su sai da kayan su daidai wa daidai. zai yiwu ne in wanne ya sai da sa dubu ɗaya irin wannan kayan in ka je nuri sai a ce maka sai dubu ɗaya da ɗari in ka je nuri kuma ɗari takwas ma za a karba to haramun ne kowa halal yake ci a cikin su ba wanda baya cin halal saboda haka jinsi ya riga nau'in kayan ya riga ya saba manzo zama ya ce wa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shitun saboda haka duk yanda kaga dama ka sayar in nau'in sai saba